This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeli. a jiya juma'a prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya amince da komawa kan teburin tattaunawar tsakaita wuta wuni guda bayan da kotun manyan laifuka a birnin hague ta umarci isra'ila ta gaggauta samar da taimakon jin kai ga falasdinawa da suke fuskantar yunwa a gaza sanarwar netanyahu ta jiya juma'a na zama wata sabuwar yunkurin cimma yarjejeniya da kungiyar 'yan bindiga wanda zai dakatar da barin wuta da sojojin isra'ila ke yi a gaza domin sako 'yan isra'ila da ake garkuwa da su a lokacin da yakin ke shiga watanni shida amurka da qatar da misra sun yi kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma sako mutane da ake garkuwa da su tun shirin na farko a watan nuwamba Netanyahu wanda ke fuskantar matsin lamba a cikin gida akan gaza maido da mutanen da kungiyar 'yan bindigan ke garkuwa da su tun ranar bakwai ga watan Oktoba a gida. Ya ce ya yi magana da wakilan Isra'ila a tattaunawar ya kuma umurce su da su shiga tattaunawar a katar da misra a kwanaki masu zuwa. A jiya Juma'a Rasha ta harba makamai masu linzami da dama da jirage marasa matuka 60 a kan ma'aikatar makamashin Ukraine. Lamarin da ya lalata cibiyoyin samar da makamashin ya janyo ɗauke wuta mai nisa a cewar hukumomin Ukraine. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Rasha da auna manyan cibiyoyin wutar lantarki guda biyu da kuma barazanar haddasa mummunan bala'i na mahalli ba ga Ukraine kaɗai ba har da makwabciya Moldova. wannan harin yana cikin jerin kaimi da rasha ta kara a hare-harenta a cikin watan maris a makon da ya gabata rasha ta kaddamar da mukamai masu linzami 190 da jirage marasa matuka 140 a kan ukraine in ji shugaba zelensky hare-haren sun janyo asarin sama da dala amurka biliyan goma sha daya da miliyan ɗari biyar ga gine-ginen makamashin ukraine kamar yadda ma'aikatar makamashi ta ƙasar ta kiyasta. za a ɗauki tsawon watanni a gyara cibiyoyin samar da wutar lantarki a ma'aikatar makamashi mai zaman kanta mafi girma a ukraine ta dtek a cewar rahotanni kada za a ɗauki tsawon shekaru kafin gyara cibiyan wutar lantarki na dinipro wanda hare-hare takwas suka afka mata a cewar hukumomi da take jawabi akan lalacewar cibiyoyin makamashin aura sabados ta cibiyar nazarin harkokin likin asiri a ƙasar birtaniya ta faɗa muryar amurka cewa rasha ta san inda za ta kai hari ta haddasa mummunan barna labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a majalisar tsarin mulkin kasar senegal ta tabbatar da sakamakon zaɓe inda ta amince da ɗan takarar jam'iyyar adawa basiru diomaye faye a matsayin zababben shugaban ƙasa majalisar ta ce babu wani ɗan takara da ya yi jayayya da sakamakon zaɓen shugaban senegal mai barin gado makisal ya amince da shan kayi tare da karban fayi a fadar shugaban kasa a shekarar jiya alhamis sakamakon karshe na hukumar zaben ya nuna cewa fayi ya lashe kashi 54.28 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada a zagayen farko na zaben ranar 24 ga watan maris tsohon firaminista kuma ɗan takarar jam'iyya mai mulki amadu ba ya samu kashi 35.79 a cikin ɗari. a ranar talata ne za a gudanar da bikin rantsar da fayi mai shekaru 44 a matsayin sabon shugaban kasar senegal mafi karancin shekaru a birnin diamiadio a cikin wata sanarwa da fadar shugaban kasa ta fitar sa'annan kuma za a mika mulki daga shugaba sal zuwa fayi a fadar shugaban kasa da ke dakar babban birnin kasar hukumar zaɓe mai zaman kanta a afirka ta kudu ta ce tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu jacob zuma bai cancanci tsayawa takara a zaɓe mai zuwa ba hukumar ta bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da ta gudanar a ranar alhamis din da ta gabata inda ta tabbatar da kin amincewa da takarar shugaba zuma a zaben ranar 29 ga watan mayu a watan yulin shekarar 2021 an yanke wa zuma hukuncin daurin watanni goma sha biyar a gidan yari saboda bijirewa umarnin kotu na gurfana a gabar kwamitin shari'a da ke binciken zargin cin hanci da rashawa a lokacin shugabancinsa daga shekarar 2009 zuwa 2018 labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na kuma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wuri naku. Lafiya limi ya ibada. Alhamdulillah sai godiya. ana gangarawa yanzu ana ana kasa <laughs> da mun shiga mun shiga goman karshe goman karshe ana ana kinga eh. ana kinga kwanakin yau sake sallah ba ai nan da yan kwanaki kalilan sai kuma masu shinkafa Allah ba da ladan ibada Allah karba ni kuma ina jira tabbatar an yi sallah a ah, za ki gani a ƙasa wajen sha Allah. Allah nuna mana. Amin amin amin. Allah nuna mana. Amin. Baba yau eh, abin da ya dauki hankalinka a wannan makon shi ya dauki hankali na shi kuma ya dauki hankalin duniya baki ɗaya wannan hmm. gada da ta kare. Karewar gada ba? Eh batun karewa wannan gada hmm. ah, a ah, Baltimore nan. Eh, haka. wato da aka tashi mutane daga najeriya ana ta ai buga daga masu buga waya da masu ko kowa yana so ya ji kuna lafiya gaskiya Allah. sanyi kuma ai hanya na kenan haka to kaga hmm. kaga ba wannan iko cikin ikon Allah wannan gada dai ah, eh, bisa ga bayanan hukumomi gada ce da kowace rana sama da motoci dubu talatin suke bi kowace rana hmm. to ba ce da wannan lamari ya faru da lokacin da ake tafiya a aiki ne eh, Allah ka ya san irin asarar rayukan da za a yi mm-hmm. eh, to kaga banda haka kuma to kaga banda haka kuma gada dai na farko tsawon mai tsawon kusan mil biyu za a ce saboda mil daya da sama da rabi ne tsawon gadan hmm. ka shige ai mai tsoron ma mota kan ruwa ma ba sa son bin gadon nan gara su wayan awa biyu to amma akwai inda zaka je kai ba ka san ka kama yayin da zaka dole sai ka bi kan gadon nan dole sai ka ratsa ta gurin hmm. eh to ana bayyana cewa baba shi wannan jirgi dai ya tashi da minti talatin da tashi shi daga wannan tashin jirgin ruwa ta ah, baltimore nan zai tafi hmm. sri lanka kuma mintoci talatin da tashi shi tafiyan eh, kwanaki 21 wannan hmm. hatsari ya faru to an bayyana cewa da dai jirgin ne ya tashi sai suka fara samun matsalar wuta wuta tana daukewa a jirgin to nan da nan ko suka yi hmm. kiran neman taimakon gawa to da yake nan kasar nan da nan eh, ba a wasa daga jin wannan kiran neman taimakon gawa nan sai aka rufe gadan ba a shiga ta can ba a shiga ta ba fita ta nan to abin da ya ƙara taimakawa kenan to ka ga da oh, kaɗan da ke kan gadar eh, to wannan shi ma taimaka wajen hmm, sai waɗanda suka riga suka kan gadar su ne suka riga suka hau tsautsayi ya rika da su eh, suka hmm. eh, ya rika da su wanda ake bayyana waɗanda suke ma an aiki ne da yake nan in dai dan kankanan rani ka hanya ta yi kowane lokaci a hmm. cikin gyara suke to suna daga cikin waɗanda ke gyaran ah, kan hanyar nan a ah, wannan lamari yawa wannan lamari wannan lamari ya to ana bayanin cewa a shekara da yake ita wannan tashar jirgin ruwa ta daukan manyan-manyan kayayyaki na eh. ruwa din nan tana ɗaya daga cikin tashoshi manyan tashoshin tsibirin ah, jiragen ruwa ta amurka yawwa to ya mai yiwuwa ne kana daga cikin masu aika motoci zuwa Ghana daga ko kuma kaya zuwa Ghana daga Baltimore moto. sosai kuwa ba wuya kayan ka ta wannan kashin wannan ɗaya wannan gadar dai baba an gina ta a shekara ta 1977 kan kuɗi sama da dala miliyan 110 kana kuma bisa ga bayanai a shekara eh, a shekara ta 1977 kana a shekara ta 2019 baba ababen hmm. hawa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu suka fita kan wannan dubu biyu da goma sha tara suka fita wannan gada. ta girma. Eh, to nan da nan daga aukuwan wannan washe gari kawai aka kafa kwamitin masu bincike da mutane 24 hmm. domin yin wannan bincike. Haka. Sana kuma nan da nan a shi kaga shugaban kasa Joe Biden ya yi jawabi inda ya bayyana cewa gwamnatin tarayya za ta ɗauki nauyin gyara gadan nan kuma za a ci gaba da aiki ba nan da nan to kaga shekaran ba da bata lokaci ba wannan gwamnati ce ba da bata lokaci ba hmm. wato shugaban kasan ya sanar da tallafin farko na hmm. dala miliyan 60 na wannan gyaran gadon kuma aka tura motocin karafa a kugiyan jawo baraguzan wannan hatsari nan da na an riga an an fara aiki to eh, aiki aka ce hmm, ya na aiki ga mai yin kadan haka <laughs> wato kisan eh. suka yasu su shi ai ma na bi gurin ko da yake hmm. ba fita wurin gadon ba shekarar jiya na bi wurin na je new york shi ne daga new york ake tabbaya na ya hanya na ce da sauki allah da ya kiyaye ba ta dan muka biyo ba to wani ne kisan magadan kenan ai ta ta ruwa ne in kin gane karatun dab da shan ruwa ne shi wannan da ya samu shinkafa ya ɗeba ya ɗeba sai ce ai mutanen nan wurin gyaran gadon na kan kuma mamaki ya samu wani wasu rataya ta iska yana yana gadon nan na ce masha Allah. an ga tashin hankali an ga tashin hankali. Ba karami ba. mu ma hmm. kowa mu yan uwanmu da suke ta wancan bangaren da muka san kowa dai kowa ana kiran kowa don ka tabbatar cewa waɗanda ka saba hmm. sanin suna tafiya aiki da safe kuma suna bin wannan gadan ba su fita ba hmm. to dai kamar da muka bayyana da yake lamarin ya faru ne can tsakar da eh, haka cikin dare Ba bayan fari to yawa shi ya zama shi ya kawo sauki kwarai da gaske in ba haka ba da lalle asarar rayuka da za a yi sai an sa kaɗai eh, ya kazance gaskiya hmm. to wannan kaga isharar ce wallahi lokacin da ka fita sai an ga dawo waka to kullum muna addu'ar kariya to kariya daga hmm. Allah take Allah ya sa Allah ya ci gaba da kare mu daga dukkan irin waɗannan hatsira waɗanda duka da kaunatattun su kuma Allah ya ji kan mamata kana kuma ya ba ta kun rashi su waɗanda suka yi rashin makaunatattun su. Eh, to baba bari a eh, mika wannan gaiso fata alheri wata ɗiyar mu za ta yi aure yau ɗin nan kuwa. Wato aure ne na Mr. and Dr. Mrs. Matthew Kadans da na Chief Mrs. SK Yakubu waɗanda za a yi auren 'ya'yansu yau ɗin nan Dokas Kadans da Balarabe Yakubu za kuma yi auren ne a majami'ar Ekuwa Seminari da take kan hanyar goodluck ebe da jonathan road farin gada jos da karfe goma sha ɗaya na safe kana kuma za a yi walima a inda ake kiran please event center da ke refin a jos ita uwa amarya tana cewa come one come on come kowa da kowa yi ka san eh, a ah, lalle <laughs> a yi a je aka yi kace haka kuma ya dole bobe isa ba yawa aka ce eh, kowa an gayyaci kowa to kowa ana ana gayyata Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare ina taya amin summa amin a ango da amarya dokas da balarabe murna amin amin To ni bangare naku ta'aziyya ce za mu mika zuwa ga babban limamin kasar Ghana Dr. Shehu Usman Nuhu Sharubutu na rasuwan mai ɗakin sa Hajiya Ramatu da aka fi sani da Hajiya Tawi wadda Allah ya mata cikawa a ranar Laraba na wannan mako kuma za a yi sadaka na kwana arba'in a ranar biyar ga watan Mayu idan Allah ya kai mu. to sai kuma wannan ta'aziyya zuwa ga hajiya musulya muhammad wato babban metron kenan a makarantar secondary ta tauhid senior high a birnin kumasi na rasuwar mahaifinta alhaji muhammad abbas a garin tamale a unguwar yani da ke kusa da tamale highways sannan kuma muna mika ta'aziyya zuwa ga alhaji baban sha'aibu abbas na rasuwar wato mai ɗakinsa hajiya sa'adatu yusuf yan hajiya adiza mai mayafi a birnin kumasi alhaji akwai baba sha'ibu wanda yake nan amerika kenan yake zaune a birnin new york wanda ita ma allah mata rasuwa ne a wannan mako to allah ji kansu baki daya ya kyautata makoma mu kuma allah kyautata karshen mu baki daya amin su amin mawaƙiya baba ita hadiza gire da muka gayyata wannan zaure da ake daga jamhuriyar Nijar abokiyar aiki mawaƙiya mai wasan kwaikwayo ah, gida uwa to eh, zuwa an jima za mu ji kowa ce ce. To bari mu ka gaiso fata alheri da sada zumunci ga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobin, Najeriya. da zo salati goma da Mahmud Salisu Kauran na Moda sai Alhaji Umar Koreba Gashuwa da Aliku Auta Kafinta da Garba Sabiola Gashuwa sai Hamidu Kalalabuwa da Sani Mai Langilange a wuri da Usman Kasim Kiringin da Sani Ashafura sai Mai Goro da Aishatu Humaira da Usaini Dangote da Kaka Alhaji Bukar Gursuma da fatan an tashi lafiya. gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga baban gida abubakar garin umaru sabuwar jihar maradi zuwa ga da salisi abdullahi sai muhammadu nura abubakar salihu da salisi madate da magaram sai sule yusuf tesawa da yusuf fufana latsa sai dauda dan mayaki maradi da fidausi ibrahim na'ibawa gaisuwa ga ya gana usman fari jibuwa da usman ari badai abadam sai mamman sani dauda waza da isuhu mai gyaran rediyo garin umaru sabuwa sai comrade bayu gambo da magaram da masu dan mummuge mai shayi sai safiya nugu mai zangon daura da baban gida buba fajewa ta kai da haddadi mai kwamfuta mai yama da biya mudi malamin makaranta ragana sai yakubu mai aski da magaram da salisu dan dogo garin mamman da liman sani garin umaru sabuwa sai salisu adamu usman da zainab bilyaminu sai baba yakubu makeri nan baka ta samu shiga da ah, ma an da fatar an tashi lafiya muna godiya da gaisuwa to sai kuma wannan sako da ke cewa salam da fatan kuna cikin koshin lafiya ina son a mika min sako saƙon gaisuwar a bari ya huce wadda ke kawo rabon wani zuwa ga shugaban ƙungiyar muryar talaka na ƙasa zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi da kuma jami'in kididdiga na ɗaya na muryar talaka ali rafkana gashuwa da jami'in kididdiga na biyu abdullahi balarabe sokoto da jami'in kula da jin daɗi da walwalar 'yan kungiya comrade abdulwahab haladu zarma da gombe da kuma national pa muhammad m kajiji sokoto da kuma uban kungiya mai girma kan wanka tsina hakimin ketare alhaji usman kankara bello daga comrade bashir dauda sabuwar unguwa babban sakataren kungiyar muryar talaka na najeriya da fatan sun tashi lafiya eh, na amma kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu dire nan barin dire da mika gaisuwa fata alheri da fatan lafiya ga iya a mama tasindi a jihar adamawa allah ya baki lafiya amin Rabbana ta'ala ka ba mu yarda ga mazan mu Eh, kamar yadda muka faɗa mun yi babban bakuwa wata mawaƙiya marubuciya mai wasan kwaikwayo 'yan jarida aka ce waka baki mai ita ta fi daɗi ga hirarta da tamar a bari. Assalamu alaikum. Ni dai ni ce Hadiza Giri wadda nake wafitan zandar ta wata gidan rediyon jihar da magana cikin 'yan wasan kwaikwayo. To malama Hadiza muna so da farko kina dan takaitaccen tarihi. To madalla ni dai an aihe ni a garin Tana cikin gari kuma nan na tashi ne lakwal kita an na kare ni da kirka tare da bar kwal saboda arme. Eh saboda arme kuma ta tafiya ta yi tafiya ka turo vendu. da tamanin da biyu bayan an yi festival kin agadas wasannin nan da ake na shekara da take kewa Allah ya kaddara babban na nan gidan radio jihar da magarin Allah ya kai shi ta ainihin wannan sallata aikin hannuwar sai aka ce ina 'yan matan da suka yi waka a agadas to lokacin nan allah shi kanshi da rahama alhaji kwanti wa ke mu sai ce ai kan wata ce yanzu tana ne ya ce ta rabu da mijinta tana nan gida ya ce to a nemo mini ita cincu sai aka nemo sai ce min na ji kin yi waka murya tana da daɗi muna so duk da hali ki gama takardun kike aika radio muna so ki je kirkai zaɓi sanka a radiyon jiha sai na ce mishi to ba matsala kwanta amma ban iya shawara da uwaye to ban ga tsilin fashin ki ba kamar eh, bayan da kika rabu da mijinki ki amince aure mhm. bayan da kika rabu da mijinki ya ne aka kika fara wakan na festival kamar wannan festival wasa da ake yi a zamanin kunce ko zamanin kunce festival ake yi kamar wasa ne na raya al'adu wanda kuma ake hada matasa wanda yake karfafa dankon zumunci a tsakanin yan kasa kaka aka kika shiga to da waka ta festival na hora ta tun ina siziya wakan mu ta farko aji daya a sakandare ajin nan daya da aka dauke mu aka kawo mu nan kunce yaho da wata hudu rak da iko farko aka ɗauko mu aka kama daga ta da aka kama nan da magara mu kai wakan mu ta farko sannan kuma bayan alif dubu da ɗari tara da saba'in da shida aka yi wasa na haɗi a da magaran gaba na wasan jenasif na abu na matasa yawa hailo aka ɗauko mu aka mu nan muka zo muka yi rabbana ta'ala to daga haka dai abin hayyanta yanke waƙe-waƙe daga wannan dai ban sake waka ba tunda lokacin da za a yi na difa katurban ɗayan aka neme ni ni kuma lokacin nan ina gidan miji babu dama in tai to bayan wannan Allah ya gajar ta sama sai na rabu da miji da na rabu da miji ha'ilo da aka san mun rabu da aka zo za a sake na agada sai aka ce ai tsohuwar zabiyar wannan tana nan aje a nemo ta mm. eh aka nemo na rabon kuma mun je agadas ni waka kuma rabon a dalilin wannan wakar ta agaras hashi darakta na yahuwa ya shi murya ta hayar rabon na zo radio ina aiki. Hmm. to baba kaji yadda da tsere hira da muka ko mm. muku kenan domin ba kowa ce ta kallabi sabili da haka sai a bi mu a shirin kallabi ranar lahadi da cikakken bayani yawwa da mm. karfe tara da rabi na yamma domin jin wannan hira wanda na hakikanta cewa za a taɓo ne ko ranar lahadin ma za a fi ji mm. kowace ce cikakkiyar hirarta da kuma eh, gudunmuwa da take bayarwa a wannan fanni haka to baba yau labarin da zan baka ko mm. labarin wani wani saurayi ne wai sun fito da yamma suna hira da abokan shi a bakin gida sun zauna a ake kiran shi shirayi ne ko me ake kiran na manta sunan abin na tuna mm. suna bakin gida suna zaune suna hira da abokan shi sai suka hango wata budurwa tana wucewa mm. tana tahowa tana tahowa tana tahowa shi kuma mai kunya ne da ta da shi ya tana tahowa kan idanta a kan shi tana kakatowa idan shi kanta idan ta kan shi to da ya ta ya kusa ta daga ido ba sai shi ya kwanta da ya sauke kan shi eh, ya sunkuyar da kai shi ya sunkuyar da kan shi sai abokin shi nan ko yana ta kallanta yana ta kallanta to ko da ta zo ta dan tsaya na dan karamin lokaci shi bai daga kai ba daidai ya ga kafafunta ya san bata wuce ba sai ya ki daga mm. kai sai shi ke daga yana sunkuye sai ji kawai an kwada mishi mari kai yarinya ta kaure shi da mari a'a da ya ji mari ya tashi kawai ya rike fuska ya rasa ah. abin sai ya ce me yake gani haka shi ya ma da farko dai da ya ji marin bai tsammanci wannan yarinya ce ta ba eh. da ya tashi ya daga kai sai ya gane cewa ita ce ta mare shi ko da ta mare shi ya tashi tsaye sai ta miƙa mashi wata takarda ta ce ka je baba yana kiranka. ka ya ce me kike nufi ta ce buɗe takardar ka gani baba yana kiran ka in ka karanta takarda ka je ka ji abin da yake kiran ka ta wuce abin ta <laughs> wai wai sai da ya buɗe takardar sai hmm. wai an rubuta cewa na daɗe ina kallon ka kuma ina ƙaunar ka amma duk abin da zan yi in ja ra'ayinka ka yi watsi da ni to shi yasa na ga to ce idan idan ka sai hakuri da wannan malin da na maka ko kuma idan dai ka amince mu yi soyayya in ka gannu da ni sai ka rama malin Sai ka rama mu ci gaba da soyayya. Na Ya ke mata soyayya ko kuma zuwa za ka ka kamsa mata bani ka ce je ki na ba. <laughs> Ah, wannan kuma zai yi soyayyan ba na mata. Na mata saboda ta zama mace. <laughs> za ki da <laughs> an kiyaye soyayyar. ma ya kamata ma juna na daga mana hannu sabiri da haka tilas da jabir yanzu a madadin. Baba ya ko makeri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a da yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad tafis Baballake sallama da ku a wuni lafiya.